من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da kama wannan rana mai albarka ranar laraba a inda muke karanta wannan littafi mai albarka littafin a alamu sunna almanshura wanda ya jibinci <clears throat> aqidan ahlus sunnati wal jama'a aqidan da ta jibinci alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna biyar ga watan muharram na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 29 ga watan goma na shekara ta 2014 za mu tashi a tambaya ta 65 a littafi na kenan amma idan yan uwa za su gane wato muna so mu da karatun da na baya mu tunatar da a baya mun ce mun nuna cewa Allah maɗaukakin sarki idan ya ce ya daidaita akan al'arshin shi baya nuna cewa irin daidaiton da na yi akan wannan kujeran haka <clears throat> babu wata halitta ta Allah da za a ce a kanta Allah ya dogara ya yi dependent ta ɗauki Allah haka babu ita Allah ya wuce wani abun halittan shi ya ɗauke shi ina fata an gane yanzu mu a mutane a nan idan aka ce wane ya daidaita akan kujerar nan kai ya zauna ya daidaita kujeran ne ta ɗauke shi to ba wai ka yi kwamfiyarin wannan da yadda Allah ya daidaita akan al'arshi an ce Allah ya daidaita akan al'arshi amma daidaiton da ya dace da shi Allah ɗin mu idan aka ce sarki ya daidaita akan karagan mulki ya zauna a kai ne kuma <clears throat> jikin shi na taɓa kujeran suna manne da juna kuma har zai iya ɗaga kafan shi haka gaba ɗaya ya zauna a kai kaga karagan ne gaba ɗaya ta ɗauke shi to Allah idan ya ce ya daidaita akan al'arshin shi ko kursiyun shi na mulki kar ka ɗauka irin daidaitun da ɗan adam yake ka ɗauka kursiyun Allah na tuba yana taɓa zatin Allah shi ma Allah yana zatin Allah yana taɓa abun kar ka ɗauka akwai yi suna manne haka sam ina fata an gane ko kuma kar ka ɗauka shi Allah akwai wani abun da ya halitta idan har akwai abin da Allah ya halitta da Allah ɗin har yake daidaito a kan shi abin ya ɗauki Allah to Allah ya zamanto mabukaci zuwa ga abun halittansa shi kuma Allah baya bukatan komai zuwa ga abin halittansa <clears throat> ina fata mu gane wannan yawwa to shine anan darasinmu ne ma dalilu uluwil fauqiyya idan aka ce anan Allah yana sama da abu sama da abu to kar ka ɗauka har ila yau akwai wani abu can kuma sama da shi Allah babu ne Allah ne mafi karshe kawai gaba ɗaya sama da bisa komai akwai dalilin nuna ɗaukakan samantakan Allah shine sama da komai maɗaukaki sama da komai akwai wannan hujjan a cikin littafi alkur'ani shine mala e e al'adillatu sarihatu alaihi akwai dalilai bayyanannu ƙarara game da wannan wanda ma la addu ba sa wa wala tuhsa ba a iya iyakance su faminha daga cikinsu kaɗan daga cikinsu irin waɗannan sunayen wa mafi ma'anaha da abin da yake ma'anansu qauluhu ta'ala arrahmanu 'alal arshi istawa shi Allah mai rahama akan al'arshinsa ne ya daidaita daidaiton da ya dace da shi Allah din babu wanda ya san irin shi ina fata an gane ko yawwa <clears throat> babu wanda ya sani yana kan al'arshinsa ya daidaita amma ka san daidaiton Allah ba yanda mutum yake daidaito akan kujera ba ne kamar yanda yi bayani ko yanda yake daidaito akan karagan mulki babu wata halittan Allah da za ta ɗauki Allah gaba ɗaya har Allah ya dogara a kanta ya zauna a kanta ya daidaita a kanta babu in an yi haka Allah ya buƙaci wani abun halittansa kenan saboda ya daidaita a kan shi ina yake tun kafin ya halicci al'arshin ina yake shi Allah tun kafin ya halicci sama ina yake tun kafi a halicci kasai mun san duk waɗannan fararru ne akwai lokacin da babu su ko shi kuma Allah fararre ne sam to ina sauran duka wannan shine dai mu ci Allah ya daidaita amma daidaiton da ya dace da shi kuma baya kama da dan adam domin laisa ka mislihi shay'un babu wani abin da zaka kamanta Allah da shi wannan kaje suratu taha aya ta biyar <clears throat> wa fi sab'ati mawadi' min alquran a wurare bakwai daga cikin alkur'ani ya ambaci wannan wa minha daga ciki a amintun man sama'i an sifa bikumul arda fa hiya tamur shin kun aminta wanda yake cikin sama an yakhsifa bikumul arda wato ya shafe ku a doron ƙasa? kun aminta haka wa ya ba ku wannan amincewa ga sama sana sama sama tana sama da kai tana reto ba wani abin da ya rike saman amma ba wanda ya kai ka saba wa Allah da zagin Allah da ya sake saman fa kenan to shine Allah yake tambaya mu wani aminci kake da shi da confidence da har ka saba wa Allah kamar yadda ka ga dama kuma baka tunanin zai rikito maka sama ta danne ka ina fata an gane kai ne kake karkashin wani abu haka kawai ba abin da ya rike abin kuma kana saba ma babu wani ginshiki Allah ne kawai ya rike saman kuma kana zagin wanda ya rike saman kana eh, saba masa kana abin nan ya baka confidence da garanti da cewa ba zai sako saman kawai ta murkushe ka ba a amintu man fi sama'i an yaksifa bikum al-ard fa idha hiya tamur yanzu idan aka ce me man fi sama'i me fassaran shi wanda yake cikin sama to a saman sama ne ake nufi fi din bi ma'ana ala ne idan ka ce allan da yake cikin sama to kaman kai ne kake cikin wani rumfa rumfan ya zagaye ka sama da kai rumfan ne nan gefen rumfan ne nan gefen ma rumfan ne to ba haka irin wannan cikin saman allah yake ba domin idan aka ci Allah yana cikin sama menene sama asali menene sama shin sama waɗannan halittu guda bakwai sammai dinnan su ne sama ko kuma abin da yake sama da kai yanzu idan na ce kalli sama da kai ina za ka duba sama da kai shine wannan silin ɗin shine sama da kai kawai nan za ka ɗaga ido ka kalla ba za ka gudu ka fita waje ka ce wancan saman ne ka ake nufi ka kalla wannan saman ne muke nufi dubi sama da kai inda fanka take fanka a asilin take manne ko kuma a sama ta ta waje ina fata an gani kuna gane logic ne so abinda ake nufi sama duk wani abin da yake sama da kai <clears throat> to in dai samai bakwai din nan mun yadda halittu ne na Allah muna ganin sun isa su yi containing Allah idan aka ce wane fa yana cikin ɗaki to musan ɗakin ne yake zagaye da shi sama da shi ɗakin ne nan gefen ɗakin ne nan gefen ɗakin ne to Allah sama da sammai bakwai yake idan aka ce sama Allah ya, yana sama ba waɗannan halittun sun ake ba bi ma'ana can sama yanzu ko sarki ne aka ce masa demos highest me ake nufi me fassaran shi na'am eh, cikin sama yake wanda yake sama da dukkan wata halitta to saman ma tana cikin halittun Allah yana sama da su far away above far away ina fata an gane sai zaka ce the most highest the most sama da sama da mutane kenan ake nufi sama da talakawansa to shi ma Allah yana sama da dukkan wata halittansa so samman ma suna cikin halittan Allah saboda haka Allah yana sama da su domin Allah ce wala yuhituna bi shay'in babu wata halittan Allah da za ta zagaye Allah din har a ce ta yi containing Allah ta ɗauki Allah Allah yana cikinta shi ma Allah ya yi buka ya buƙaci abin halittansa. kenan akwai inda ya gaza sai da ya bukaci abin halittansa. mu ne muke cewa wane yana cikin ɗaki yana cikin ɗaki idan aka ce wani yana cikin ruwa bi ma'ana ya nutse ko ruwan yana sama da shi nan gefe yana da sama da shi nan gefe nan kasa ma ruwan yana sama da shi kaga kai ruwan ya ɗauke ka kenan yana zagaye da kai to Allah babu wata halitta da za ta zagaye shi mutuna sammai da kasai a can da muka faɗa a watan aya gaba ɗaya Allah zai naɗe su ya rike su kaman fefa mun faɗa mu duba wani mala'ika da manzo Allah ya kwatanta mana girmansa ya ce da ya tsaya kirjin shi daga nan gaba ɗaya sun huda sammai bakwai kafafuwan shi ma sun huda kasai bakwai mala'ika ɗaya to idan aka ce Allah yana ciki sama bi ma'ana kamar a ce yana sama da komai ne ba wai waɗannan sammai bakwai da suke halittun nan nasa su ne Allah ya shiga cikinsu wata saman tana sama da shi waɗansu suna kasa da shi aka ce Allah yana ciki ba haka bane ake nufi domin huruful jarri din nan fi da, suna mai gurbin juna akwai inda yake bi ma'ana a amintum man fi sama'i ai man ala sama'i kuma idan aka ce sama'u din nan ba waɗannan ginannun ake duk abin da ke sama da kai ai annabi sallallahu da ya yi isra'i da mi'raji tare da jibrilu sun wuce sammai bakwai kwata-kwata sun wuce sammai bakwai har aka wuce sama ta bakwai aka wuce wani gusai annabi ya ga jibrilu ya tsaya yace muna tafiya ka tsaya yace nan Allah ya iyakance mun bana wuce nan kai ka ci gaba da tafiya to tun da an wuce sammai bakwai din kuma an ce Allah yana cikin sammai bi ma'ana yana sama da dukkan wata halitta babu wani abu a sama da shi babu shine ma'anan kawai ku je ku duba suratul mulki aya ta goma sha shida da ta bakwai wa minha daga cikin ayoyin da suke nuna Allah shine mafi ɗaukaka da babu wani sama da shi Allah ya ce ya khafuna rabbahum min fawqihim mala'iku suna tsoron Allahn da yake sama da su akwai mala'ikun da suke sama ta ɗaya akwai wanda suke sama ta biyu akwai wanda suke sama ta uku akwai wanda suke sama ta bakwai to idan dukkan mala'iku har na sama da bakwai suna jin tsoron Allahn da yake sama da su idan mun ce sammai cikin sammai bakwai Allah yake to ga su ma waɗansu malakin da suke sama da sammai bakwai din ma suna tsoron Allah da yake kuma sama da su can bi abin da ake nufi da sama anan ɗaukaka kawai ɗaukaka ina fata an gane <clears throat> ko mu ana in muna gaisa muna ce ai Allah bai ai ku ne can sama a Abuja Abuja tana da wani sama ne ina fata an gane ko kai ne ai mutu ya zama babba a ranka da ai ku ne can sama abujan ma ku ne a sama a saman ina gidan sama ko ina ake nufi bi ana ku ne sama din da aka yi amfani da shi ta ɗaukaka ne ba wai ta wani gu bane ya je ya zauna ya zama to sama da kowa <clears throat> ina fata an gane ko wannan ne yanzu ko shugaban kasa maza a ce ai shine sama da kowa a Najeriya shine a sama akwai wani wanda yake zama a benin da ya fi nashi tsawo to kaga ashe saman da ake nufi ta ɗaukaka ne kawai da daraja ba wai wani gu ba ne ake nufi yake abin da yake zaune a can sama ina fata an gane kakan yi oganka yana ƙasa hawa ta biyu kai kuma kana hawa ta biyar amma shine sama da kai ko ba haka ba shine sama da kai to kaga saman ashe ba wai shiga wani gu ake a zaman to ai yanzu ni ne sama da kowa makami ne da ɗaukaka da daraja wanda babu wanda ya kai Allah daukaka wannan shi mu je suratul nahl za ku duba bayanin wannan ayan aya ta hamsin wa minha qawluhu ta'ala daga cikin ayoyin akwai fadin Allah subhanahu ta'ala da yace ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu yace kalma mai kyau da mutum zai yi na zikiri na ambaton Allah na karatun alkur'ani na wani abun nan kalman ilaihi ga Allah ya tsadu take hawa kaga ya nuna Allah yana ina idan aka ce wani yana haurowa zuwa gare ni ya nuna ni ina sama da shi ne ko ba haka ba yawa yanzu idan na ce hauro mana ya nuna ni mai maganan ina wanda nake ce ya haudin yana kasa to aka ce ga Allah ne duk wani aiki na alkhairi yake hawa wal amalu salihu duk aiki na kwarai da mutum yayi kuma yarfa'uhu Allah yana daga shi haka ya daga shi ya daga shi ya daga shi ya shiga sama wa qawluhu ta'ala Allah ya sake ce ta'arujul mala'ikatu ko waruhu ilaihi me ta'aruju daga mi'raji ne miraj hawa sama shine ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna tashi idan mala'ikun da suka zo duti suka zo nan duniya ta ƙasa menene ta'arujul mala'ikatu in suka tashi suna haurawa ne su koma shine a isra'i tafiyan manzon Allah daga makka zuwa zuwa baitul muqaddas da dare tafiyan dare shi ake kira isra'i mi'raji kuma daga ƙasa zuwa ina ne sama to arujul mala'ikatu mala'iku suna tashi wa ruhu har jibrilu har ma ilaihi zuwa wajen Allah can kaga yana sama da kowa wata hujja da wata aya da take nuna Allah yana sama da komai yace yudabbirul amra Allah shi yake tafiyar da al'amuran duniyan nan daga ina ne yake tafiyar da su minas sama'i daga sama sama da mu ba daga ba sammai ba wannan saman muke nufi wanda Allah ya halitta wanda kaurinta tafiyan shekara ɗari biyar ba ita wannan saman ake ba wato wanda yake can sama Allah yana tafiyar da al'amuran duniya nan daga can sama ya rika zartar da abubuwan ilal ilal ardi zuwa ƙasa ina fata an gane yanzu ko kai ne wani abu ya faru a nan zaka ce kai jami'in tsaro ya zo ya hana ya ce ba za a bi wannan hanyar ba yau jami'ai aka turo soje da 'yan sanda suka blocking ya ne umarni ne daga sama ina ne saman abuja kun gani kun ga da wat saman ana yawan amfani da shi ba ita wannan saman ginanniya ba ne a'a daga waɗanda suke a highest abun rank su suka yi umarni kawai to mu ma ba za mu iya komai ba umarni ne daga wahayi aka mai daga sama wannan ina ne shi saman shi abuja shi ne nan saman shi ina fata an gane ko adalla yau fa an yi bakin daga ina ah, daga can sama ne ina ne sama abuja ne yau baka ga garin ko ina ba ka gani su ma da mala'ikunsu kenan sai ka gansu duka a junction <laughs> ina ba ne ta Allah samu dace na'am sai Allah madaukakin sarki a suratu sajada ku je aya ta biyar za ku samu wancan ayar ma'ananta wa qauluhu ta'ala ga wata ayar da take ƙara nuna fa Allah yana sama ne yace ya Isa ya kai annabi Isa Allah ne ya kira Isa kun ga ya tabbatar da sifan sifatul kalam ko sannan ya ce inni mutawaffika ya musa ni zan kashe ka wa rafi'uka ilayya kuma zan daga ka zuwa gare ni zuwa gare ni to yanzu waɗannan ayoyin idan muka duba su arrahmanu alal arshi Allah akan al'arshi ya daidaita ina al'arshi yake sama a amintum man fi sama'i shin kun amince ma wanda yake sama da ku an yaksifa bikumul arda ya nuna Allah yana ina ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu su mala'iku da yake sama da ku mala'iku a ina suke sama da mu ne to su ma kansu suna jin tsoron Allah da yake sama da su ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah dukkan aikin alkhairi da kalma mai kyauta zikiri ta ambaton Allah in kai ga Allah kalman take tashi ta je tarujul mala'ikatu mala'iku suna tashi war ruhu ilaihi hadda ruhu ma ilaihi zuwa ga Allah yudabbiru amra Allah yana tafiyar da al'amuran duniyan nan minas sama'i daga ina to a aqidan ahlus sunna Allah yana sama ne baya ko ina domin Allah ya faɗi ta inda yake saboda haka idan ka ga aƙidan da ta shiga Allah yana ko ina wannan aƙida ne ta sufism da kuma masu bauta wa gumaka in kai kana addu'a don girman Allah ina kake daga hannunka shi kanshi mai ce Allah yana ko ina din ya daga su haka mana ko ya daga su ta wannan direction ya ce ya Allah ya Allah ka bani ko kowa haka zaka ga kuma a lokacin da kake yi zaka ji zuciyanka gaba daya ta nuna maka kawai ta yi ina ta yi sama kana runtsuna kana jin lalle mai girman na yana sama da kai ba mu taba ganin wani yayi addu'a ya nuna ƙasa ba ya Allah ya Allah ya Allah ko ya nuna nan sai din ya Allah kowa sama yake nuna har mai ce Allah yana ko ina to saboda haka asalin aqidatu ahlus sunna based on waɗannan ayoyin Allah yana sama direction sama yake ina fata an gane ko masu cewa Allah yana ko ina aqida ce ta wahdatul wujud masu bauta guma wanda suke cewa incarnation ne ko menene da turanci Allah yana iya shiga so in ka bauta wa bishiya tunda Allah yana ko ina tamkar Allah ka bauta tunda Allah ma yana bishiyar in ka bauta wa dutse tunda Allah yana ko ina so yana cikin dutsen so in ka bauta ma dutse ma tamkar ka bauta ma Allah abinda suke so su yi kenan ni ma ai space ne so in ka bauta ma wani babban shehi ka bi shi to shi din ma Allah yana cikin shi wani part na Allah yana cikin shi to ba haka bane Allah da zatin shi da girman shi da komai ya yi setilin a can saman sama ba tare da ya dogara da wani abu ba ba tare da kuma wani abu ya zagaye shi ba amma daga can ɗin yake controlling komai na duniya yana can amma yana tare da kai a wajen sanin abin da kake yi ilimin shi ne ke tare da kai ganin shi yana tare da kai amma shi in person eh, zatin Allah ɗin yana sama ne yana sama ne eh, don ko sujada kai kaga ka manna goshinka a ƙasa ko me kake ce a lokacin subhanar rabbiyal a'ala a'ala kai ne ƙasa kai ne ƙasa ka nuna kai ne kaskantacce ka kaskanta ka karyo da kanka kai har ka manna goshinka a ƙasa ma gashi a that very moment kana ce Allah kai ne mafi ɗaukaka kai kuma kai ne mafi action ɗinka yana nuna kai ne mafi kaskanta bakinka yana nuna Allah shi ne mafi mafi ɗaukaka haka abun yake da fata an gane idan kace Allah yana ko wannan durowan na ja Allah na ciki kenan kuskure ne wannan kuskure ne wannan wannan yakan ba da dama wanda ya ga dama ya bauta ma wannan teburin ai Allah yana cikin durowa ya ba mutum dama ya bauta saniya ai Allah yana cikin saniya ya ba mutum dama ya shi yasa idan ka je Asian countries akwai masu bautawa elephants eh, giwaye akwai masu bautawa shanu wani ya rungumo maciji ya ce Allah shi ne wani ya rungumo bishiya ya ce Allah shi ne wani ya rungumo dutse ya ce Allah shi ne wani ya rungumo rana tunda akwai space a cikin wannan halittan kuma an ce yana ko ina so Allah yana ciki kenan sam sam Allah ya nuna waɗannan duka ina fata an gane yanzu kai ne idan ka ce misali kace da Allah saukar mun da mangoro nan saukar mun da mangoro wanda kake ce ya sauko maka ko ya jeho maka yana nuna shi yana ina kai kuma da kake so a jeho ma kana ina to Allah ya ce wa anzalna wa anzalna eh, wa anzalna ma'a minas samai wa anzalna minas samai ma'an tahuran mun saukar da ruwa tsarkakakke daga sama wanda ya ce ya saukar da abu yana nuna shi ne a ta waɗanda aka saukarwan su ne a ta ina a ta ƙasa su ne a ta ƙasa na fata an gani sau ɗaya ne kai ya bullo da shi ta ƙasa lokacin da ya hallaka abin nan tufan hmm? lokacin tufan ya ce sama ta buɗo da ruwanta kawai sama ma ta buɗo da ruwanta kawai ko ina ruwa ƙasa ruwa sama ruwa amma in kaji mutu ya ce mun saukar mun saukar da abu ma'ana shi ne a sama to Allah wani ya sa dace mu je ma dalilu zalika mina sunna akwai yanda muka ji hujjoji daga alkur'ani na ayoyin Allah da suke nuna Allah fa a sama yake kuma ku fahimci saman nan ba waɗannan halittun ba fa ina fata an gane na sammai din nan ba su ake nufi sama ba wanda ya wuce nan me daltoyin akwai hujjojin su ma daga sunnan manzon Allah hadisan manzon Allah da za su tabbatar mana Allah a sama yake mala yace jawab amsa adillatuhu min sunnati kasiratu la tuhsa hujjoji da dalilai da suke tabbatarwa Allah yana sama ba sa kididduwa daga sunnan manzon Allah da maganganunsa sallallahu alaihi wasallam minha daga cikinsu Ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithil aw'al a hadisin nan da manzon Allah sallallahu yi bayani akan Allah subhanahu ta'ala ce wal arshu shi al'arshin Allah fauka zalika yana sama da komai annabi sassala ya nuna sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sai ya nuna bayan sama ta bakwai wani irin teku ne a sama ta bakwai shi ma nisan shi da kaurin shi da wannan tekun kamar yadda kaurin sama ta ci tafiya shekara ɗari biyar kafin ka huda sannan ya ce kuma bayan shi wannan ruwan kuma akwai menene wani wata eh, dabba bayan ita dabba akan kahonta kuma al'arshi yake sannan bayan al'arshin kuma kursiyun Allah ya biyo sannan Allah shi kuma ya setilin a can saman da babu wani abu sama da shi to hadishin in very short annabi yace yace wal arshu fawqa zalika al arshin Allah yana sama da haka wallahu shi kuma Allah fawqa al arshi yana sama da al arshin wa huwa ya'lamu ma antum alaihi amma daga can ya san duk abin da kake yi anan ko tsegumi kai ya sani ko zuciyanka ya raya abu ya sani ka kalli distance din ina fata an gane ko ina ji hadisul awal da bai kawo shi a nan ba amma insha Allahu tabaraka ta'ala za mu nemo shi tun daga wanda suka ruwaito shi akwai ah, Ahmad akwai Tirmizi akwai Abu Dawud akwai Ibn Majaha ah, fi kitabi as-sunna za mu kawo hadisin a nan mu karanta shi a tuna mu ya kamata da aka yanko din ya kamata ka san yadda hadisin ya fara har karshen shi ka ji yadda ranks nan sama ta daya mai biye da ita sama ta biyu mai biye da ita sama ta uku hudu biyar shida bakwai bayan sama ta bakwai me a can shi ma annabi ya faɗa bayan abin da yake sama da bakwai din menene kuma a can sama da shi har a zo kursiyun Allah har a zo al'arshin Allah din akwai hadisin da ya bayani insha Allah za a kawo shi na dauka ya kawo shi cikin wannan abin nan ne na'am na? e duk za mu kawo shi idan hadisi wannan ya ruwaito shi wannan ya ruwaito shi wannan ya ruwaito shi idan aka same shi ta sosis mai ko da ifi ne tsintsiya ce ka same ta sala daya ka samu wannan sala daya ka samu wannan idan ka hada su fa suna dan karfi suna dan karfi idan hadisi da ifi ya zo daga hanyoyi daban-daban daban idan aka hada su suna daguwa su yi promoting nashi daga da'if zuwa ko hasanun li ghairihi ko da bai zama to hasanu li zatihi ba wannan shi ina eh, ka karanta waɗannan riwayoyin baka da abin nan shi ka karanta waɗannan riwayoyin duka za ka ji abin da malamai suka faɗa to a wa qawluhu a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace li sa'adin ga sa'ad ko dan abi sa'adu dan mu'az radiyallahu anhu Allah ya da shi fi qissati quraiza a kisan yakin ƙuraiza laqad hakamta fihim sa'adu ne manzon Allah sallallahu ya je ya tura shi ya je cikin banu ƙuraiza da suke madina din na yahudawan nan su je sun yi laifi sun saba alƙawari manzon Allah sallallahu ya tura shi ya je ya yi hukunci ya bar shi ya ga ya zai hukunci da ya yi hukuncin yadda ya dace eh sai ya ce mu duba eh, footnote na biyu ina ji a ƙasa an kawo ko ya ce ƙuraizatu ita bani ƙuraiza ƙabilatun min ƙaba'ilil yahud an ga wajen ina jin naku bai kawo ba waɗansu ƙabilu ne daga ƙabila ce daga cikin ƙabilun yahudawa kanu haulal madina sun kasance a kewaye da madina gefen madina halaful ahzaba sun je sun haɗa kai sun yi alliance da mutanen makka lokacin da aka zo za a yaƙi madina kun tuna ai bayan da ana yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su da musulman madina amma lokacin da aka zo yaƙin handak na al-ahzab suka ga ƙuraishawa sun yi alliance da ƙabilu ƙabilu ko ina kawai za a yi wa madina taron dangi a gama da madina su da suka kalli irin yawan waɗanda suka yi gayyan sai yahudawa sai suka saba yarjejeniya da amanan zaman lafiya da aka kulla da su na cewa ba za mu yaƙe ku ba kuma ba za ku yaƙe mu ba haka annabi ya yarjejeniya da su ba za ku taimakawa makiyan da za su zo su yaƙe mu ba mu ma ba za mu taimaka ma waɗansu makiyanku su yaƙe ku ba sannan duk wanda suka zo za su yaƙe mu tamkar ku za a yaƙa dole ku taimaka mana kuma duk wanda suka zo za su yaƙe ku mu ma za mu amma ranan yahudawa da suka kalli yadda aka yi gangami da taron dangi aka yi alayan da kabilu daban-daban sai kawai sai suka ga kawai ai ranan an gama da madina an lashe ta kawai sai suka saba yarjejeniya sai aka gansu cikin waɗancan enemies ɗin kawai cikin makiya musulmi sai suka je kawai suka goya musu baya kawai a zo a yaƙi al'umman musulmi ina fata a halaful ahzaba ala rasulillah sallallahu amal khandaq faghazahum an-nabiy sallallahu ba'da audatihi min al-khandaq fi shahri dhil qa'da sanata khamsatin min al-hijra a shekara ta biyar bayan hijira da suka saba wannan alkawarin aka ci nasara akan waɗannan Allah ya turo iska ya fatattaka su inda Allah ke wa kafallahu al-mu'minina alkitala wa kana Allahu qawiyan azizan sai annabi yace to tunda Allah ya rugurguza waɗannan kafiran an ci nasara a kansu mu je wa yahuda wannan makwabtan mu sun saba yarjejeniya da agreement da muka yi dole mu yake su dole mu yake su ina fata an gane ko a shekara ta biyar sai aka tura sa'ad ya zamanto shine komandan da zai zo ya yake su din wa hasarahum khamsan wa ishirina lailatan sa'ad da ya je da rundunansa sai suka musu kawanya ta kwana ashirin da biyar hatta nazalu ala hukmi sa'ad bin mu'az har suka daga baya fa kunci yayi kunci suka mika kansu ga hukuncin da Sa'adu dan Mu'az ya musu haisu hakama bi katli muqatilihim abinda yayi duk wani wanda ya isa ya yake eh, Sa'ad ya ce a kashe shi duk wani wanda ya balaga har ya isa ya rike makami ya ce a kashe shi wa sabi nisa'ihim wa zarari matansu kuma da 'ya'yansu su kuma a kama su a matsayin bayi wal isti'la'i ala amwalihim yace dukiyoyinsu kuma gaba zaman zamanto mallakan musulmai hukuncin da sa'ad ya musu kenan shine da sa'ad ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wani irin hukunci ka musu yace kaji kaji abin da ya manzon Allah duk wanda yake matashi ya kai ya rike makami na kashe shi na sa a kashe shi na biyu duk ƴaƴansu da matansu gaba ɗaya bayi ne in kamo su a matsayin bayi duk dukiyoyinsu kuma ganima ne sai manzo Allah ya ce laqad hakamta mu koma sama laqad hakamta fihim bi hukmil maliki min fawqi sab'ati ariqatin yace yi hukunci da irin hukuncin da Allah mai mulki mamallakin kowa wanda yake sama da sammai bakwai yayi ya dace da hukuncin Allah mai mulki mamallakin kowa da yake sama da sammai bakwai yayi ya dace hukuncin da kai annabi ya nuna Allah aina yake ka gani wa qawluhu a wata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa aljariya wata baiwa ce ina jin mu'azu ina eh, muawiya baiwar mu'azu ne eh, mu'awiya ne tana kiwo sai manzon Allah sallallahu ya tambaye ta aina Allah ina Allah yake qala sai tace ce fi sama'i yana sama sama da komai ba wai waɗannan sammai bakwai ake nufi ba in an ce as-sama'u yawa ta yi point ta ce yana can sama qala sai manzo Allah sallallahu ya ce wa muawiya kai muawiya ina kake yace gani a atiqaha ka enta wannan baiwar fa innaha mu'minatun mu'mina ce kalmar shahada ta yi me aka nema kawai ta faɗa ina Allah yake da ta ce yana ƙasa ta yi felin da ta ce yana eh, arewa ta nan abin nan ta yi felin da ta ce yana gabas yana yamma yana arewa ta bada da wannan amsan ta ce yana ko ina ina ta ce ta ce Allah yana sama can sama da komai manzo Allah ya ce wannan mumina ce so ashe wanda bai yadda Allah yana sama da komai ba ba ma mumini ba ne tunda annabi ya yanke mata hukunci ya zartar masa da hukuncin cewa cewa Allah yana sama da ita kawai ya isa ta zamanto me ta zamanto mumina ta ya za a yi musulmi a ce wai a tambaye ka a ce Allah yana ko ina wallahi tallahi ko kirista ka tambaye shi kirista in zai rantse maka ni yanda na san a wajen mu kabilun plato jos din nan wannan ebiron zai haka ina jin sai ina jin zai haka ya taba kasa sai ya dora a hanci ya dora ba sai ce ya ce wallahi talle shi ma wai wallahi talle ke wallahi talle ko to haka zai haka zai zai zai zai taba kasa tukuna yayi haka ya taba kasa ya dan doni kasa ya maka haka ya maka ya diga kasa ya sannan ya mika in ya maka haka fa kaman kai ne kace billahi allazi la ilaha illa huwa allazi in ya maka irin wannan rantsuwa ka zace in dai karya gidana shi wuta yau in ya fada maka gaskiya ne hmm. ta wane markus ashe bulus ya mutu to allah ya kira shi zuwa sama allah ya kira shi zuwa sama kai ya ma fi ka aƙida a nan kai kana cikin musulmi a tambaye ka ina allah ka ce yana ko ina in ka tambaye shi yana toilet hayya tsaya yana zira maka ido in ka tambaye shi yana bola allan hayya tsaya yana zira maka ido sai dai a rika kawo waɗansu hanyoyin kauce ma wannan idan ka ce yana ko ina fa ya ka yi generalizing ko ina ina fata an gane mhm. to mun gode ubanmu da yake cikin sama in suna addu'a akwai fa addu'a mutanen nan amma sai dai ma malam ina ake maka in Jesus name ka kuma kalman uba din kaga babu shi a sunayen Allah ta za a shi in zai addu'a ce ubanmu da yake cikin sama hmm? yace mun tabbata ubanmu da yake cikin sama yana jin wa nan kunne yana kusa da mu a nan ya za a yi shi ya yadda da makamantansu ga ta inda Allah ke kai a tambaye ka kace Allah yana ko ina kawai da baka kuskure ne wa ahadithul mi'raj shi ma hadithul mi'raj is a clear evidence da cewa Allah yana ina domin annabi da aka yi isra'i da shi daga ƙasa ya tafi sama ina ya karɓo salloli biyar wajen wa ya je wajen Allah ya je ya karɓo su shi yasa ake ce khamsu salawat din nan direct contact ne tsakanin Allah da manzonsa ba Jibrilu bane yayi revealing ya ya saukar da samai eh, ya saukar da salloli saboda ita daraja a can sama aka farlanta ta da annabi ya tashi dawa ba ya gamu da annabi Musa ba ya ce me ka samo daga ubangijinka ya ce salloli hamsin ya ce koma a rage al'ummanka ba za su iya ba annabi ya sake koma ko ba haka ba na'am ya dawo ya mai da annabi ya dawo sai da aka rage salloli hamsin ɗinnan suka dawo biyar kaga annabi ya koma so tara kenan ka gani an rage 45 duk lokacin da ya je a rage biyar duk lokacin da ya dawo annabi musa ce koma al'umman ka ba za su yanzu salloli biyar din ma ya aka kare jama'a annabi musa allah saka masa da alheri wallahi allah ya taimaka mana <laughs> Allah salloli hamsin annabi kawai zai dawo annabi Musa ya ce ina da experience na riga ka annabci na riga ka mu'amala da mutane the most toughest abun nan mutane irin yahuda su ne annabi Musa aka ga ce al'umman ka ba za su iya salloli hamsin ba kuma a rage annabi ya koma aka rage biyar ya da ya ce na aka rage biyar saura arba'in da ya ce koma a roƙi Allah dai a rage annabi ya koma ya da nawa goma saura arba'in arba ya ce koma wallahi ta mai da annabi sau tara annabi ce sai da na ji kunyan Allah mawalla ka san mutumin kirki ba ni na ba baka can kayo yutun kuma da Allah dan kara mu na kara ma can kuma Allah yana da hakuri da dan adam ne ce kai mace mun daga nan <laughs> kawo sauran madana baka kawo je ka kawai dan <laughs> adam to shi yasa a wani mawaki ya ce Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu shi Allah yana fushi ma idan ka daina nace masa ya baka wabnu adama in in menene eh, eh, wabnu adama in sa'alta yaghdabu ne ko menene kace dan adam ne in ka nace mai da da bani bani ba za ku shirya ba ina fata an gane to ka gani biyar din fa yanzu ga su yanda ake ta artabu da mutane ka ce ma yaro je ka masallaci kana leka haika ga ashe ya zarce bol ne ka je filin ball ka taro shi can in ka zo ka samu ya zarce wajen su nuka ne ashe kullum sai an tare mutane da kyar fa ake yin salloli biyar din nan alhamdulillahi ke salloli hamsin ma mala kafin kana asuba fa kana dawa kafin ka tube an kira wata sallah wallahi da hamsin za mu yi kafin a ɗora maka breakfast tea ya tafasa an kira wata sallan kafin kana sha kana gama kana miƙe haika ji wata sallan kuma an kira ta kafin a kai ma ruwa a bathroom ma malam wata sallan za ka je kafin daga nan ka shiga gosulo ka je ofis ma sai ka yi salla uku kiran salla uku za a yi a wajen na za mu iya eh, karfe takwas yanzu mun gama isha to ina jin da wancan mai hamsin akwai har na karfe uku daga ishan ma za a yi extend ka rika sa alam kenan zan tashi karfe daya akwai ta ɗaya da rabi na dare akwai ta biyu akwai sallan biyu da rabi ku kirga ku kirga awowin mana 50 divided by 24 hours da a kowace awa salloli na zamu yi biyu biyu amma yanzu in muka yi ishan nan In sha Allah ustaz za ka yi baccin awa shida kagan ka tashi ka dan taba kiyamun laili Allah samu dace kun ga wa ahadisul mi'iraji da hadisan da suka nuna mi'iraji tafiyar manzo Allah sallallahu zuwa sama da karbo sallah duka waɗannan fi hadisi ta'aqubil mala'ikati da hadisan da mala'iku suke menene shifting ta'aqub domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun da suke duti da dare daga faduwar rana idan mala'iku suka zo masu aikin dare masu aikin dare masu aikin dare suna aikin dare a sallan asuba ne suke handin over ma mala'ikun da za su karbi aikin mai aikin rana to a lokacin ga waɗanda suka yi duti eh, suka yi aikin dare har zuwa sallan alfijir suna attending din sallan asuba da al'umman musulmi su kuma mala'ikun da suka zo za su karɓe su din su ma za su zo a that very time ne sai su haɗu da waɗanda za su yi handing over da waɗanda za a yi wa handing over duka suna haɗuwa a yi sallan asuba tare da su shi sa sallan asuba take da albarka manzo Allah ya ce da mutane sun san irin abun da ke cikin sallan asuba mutum koran rafe yake haka bai iya tashi don ciwo don lalura da sai ya je to sai manzo Allah sallallahu ya ce to idan aka yi sallan asuba sai mala'ikun da suka yi aiki da dare sai su miƙawa waɗanda za su karɓe su ragaman kuma ci gaba da ayyuka sai manzo Allah sai waɗannan sai su tashi su koma ina su koma sama ka gani su koma sama wajen ubangijinsu mu duba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma ladina alladhina ya'tuna fikum sai waɗanda suka yi sallan asuba din sai su tashi su koma can sama fayas'aluhum sai Allah ya tambayi mala'ikun wa huwa a'lamu bihim alhalin ya fi su sanin abin da ya faru ya kuka bar bayina suka ce ya Allah mun tarar da su suna sallah mun bar su suna sallah domin da suka zo aikin ai sun tarda muna magrib yanzu da suka yi handin over asuba sun same mu ma muna suna sallah ya Allah mun tarar da bayinka suna sallah mun bar su kuma suna me suna sallah a shahid anan pivot anan hujja anan da suka tashi suka koma sama sai Allah ya tambaye su a can ya kuka baro bayina da suke ƙasa ya nuna Allah yana ina din exactly wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam mu duba kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi idli tamratin wanda yayi sadaka kwatankwacin kwayan dabino daya min kasabin tayyibin daga halal din shi halal da kudin halal da guminka ka sayi dabino ka yi sadaka gwargwado da kwaya ɗaya ko kuma ka yi sadaka da wani abu naka na halal ɗinka gwargwadon kwayan dabino girman abun wala yas'adu ilallahi illa tayyib ba abin da ke haurawa ya tarar da Allah sai abin da ka yi shi na tsarkakakke tsabtatacce wanda ka same shi duk sadakan da ka yi ta da kuɗin haram ko abin da ka sadaka da shi ta hanyar haram ne wannan abun is not clean and pure to Allah ce wannan abun baya tashi sama tarar da Allah amma abin da ka yi shi ta hanya tsarkakakke kudinka ne guminka ne ka same shi ta hanyar halal ka sayi kaza kai sadaka da shi to yakan tashi mu duba wala la yasadu yasadu ila Allah duk wani abin da ka san shi tayyib tsarkakakke ne shine ke tashi ya tarar da Allah ta aje maka shi a can sama amma duk wani abin da ka yi shi da kuɗi na datti da ƙazanta da menene wanda ba na halal ba shi baya haurawa sau mala'iku ma ba sa buɗe masa kofa ba sa buɗe musu kofa to ya nuna kun ga manzo Allah ya ce abun yana tashi zuwa gawa zuwa ga Allah can sama alhadis wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithil wahayi, mu duba wani hadisi na wahayi yanda ake wahayi yanda manzo Allah ya nuna mana yace idza qadallahu amra fi idan Allah ya zartar da wani abu a can ciki sa a can sama inda Allah yake darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khabi Allahu sai mala'iku gaba ɗaya su sauke fuka-fukin haka zuwa ƙasa da jin mutum ya ta ganin yadda tsuntsu ko angulu yake sauke fikafikin shi kasa haka suna sauke kamar yadda talo-talo ke yi sometimes ya kaga ya sauke don, don respect da sunkuyawa da kaskantar da kai ga Allah sai gaba ɗaya mala'iku su sauke fikafikin su haka zuwa ƙasa ina fata an gane ko khaba'anan liqaulihi domin girmama da nuna tawalu ga maganan Allah ka annahu salsalatun ala safwani in ka je inda mala'ikun suke saukar da fukafikinsu zaka ce wata irin cin ne kato ake saukar da shi akan dutse ya yake sauka wani irin cacar haka to haka zaka ji duk sama kawai yanda mala'iku suke saukar sai ka ji car kawai gaba ɗaya sun saukar da su kawai sun sunkuya don girmama al'amarin da Allah ya zartar a nan manzo Allah ya ce idan Allah ya zarta da al'amarinsa a ina a can sama ya nuna annan can sama yake wa gairu zalika ce da makamancin waɗannan gaba ɗaya wa kad aqarra bi zalika jami'ul makhluqati dukkan wata halitta ta Allah ta tabbatar da Allah yana can sama illal jahamiya waɗansu masu aƙida da ake kiransu 'yan jahamiya idan ka duba can a footnote ta ce atba'ul jaham ibn safwan sunan mai wannan ƙungiyar da aƙidar shine wani jaham sunan shi jahamu ɗan safwan azhara bid'atahu ya bayyana bidi'arsa ne bi ma'ana abinda ya saba wa tafarkin manzon Allah biturmuz kasan turmuz kasan turmuzi turmuzi da domin sunan garin ne turmuz sai aka ce turmuzi wa qatalahu salam ibn ahwaz salam ibn ahwaz ya kashe shi bi mururi sanatin bayan shekara ɗaya da bullo da wannan mummunar aƙida ɗin wannan bawan Allah ya salam Ibnu marwaz ya kashe shi wa qad ishtahara anhu ta'tilul asma shi ya shahara ne wajen murda da canja wa sunayen Allah suna wa sifati da sunayen Allah bi yana kore ma sunayen Allah yanda ake kiranta ka sadiq baka da gaskiya yana ce to haka nan ma Allah ake kiran shi ar-rahman amma babu rahaman. al-alim amma babu ilimi haka ya kore duka sunayen Allah ya tabbatar da sifofinsa eh, ya kore sifofin Allah ya tabbatar da menene sunayensa ya ce almaliku ne amma ba mulkin albasiru ne shi Allah amma ba basaru din ganin asami'u ne shi amma ba sam'u din ba jin ina fata arrazaku ne kawai a sunan ne arrazaku amma ba rizqun to haka yayi ta abin nan aka aka rataye shi ka duba al-milal wan nihal na shaharistani shafi na 86 ah, zuwa 88 za ka samu Allah ubangi ya rufa mana asiri to sai na karshe ma tambaya ta karshe ma za qala a immatuddin me kuma manya-manyan malaman addinin musulunci mina salafi daga magabata can sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda suke bayansu da waɗanda suke bayansu a salafu sale magabata nagartattu me suka faɗa wace fatawa suka tabbatar game da daidaiton Allah an ce Allah ya daidaita kan al'arshi bala ce kauluhum bi ajma'ihim rahimahumullah maganan su gaba ɗayan malamai magabata nagartattu yace al-istiwa'u ghairu majhul daidaito dai ba abun ba ake jahiltan shi bane yanzu idan ni na ce na daidaita akan kujeran nan ai kowa ya san in an ce dan adam ya daidaita akan abu ai an sani ya zauna akan abun yana taba shi ne shi ma yana taba abun wannan ghairu majhul mun san daidaito don ka ci ka ga yadda wani balance a seat ga inda ya balance a kujeran mota ma ma ya rike stari ga inda ya balance a wani 3 seater na falon shi idan aka ce wani ya yi daidaita ya balance ai mu mun sani wal kaifu ghairu ma'akul da aka ce daidaito dai mun sani amma ya ne daidaiton Allah din yace wannan gairu ma'akul hankali ba zai iya kwatanta shi ba amma duk da haka wal imanu bihi wajibun kayi imani da ce tunda Allah ya ce ya daidaita to kayi imani wajibi ne domin mumini duk inda Allah ya ce kaza sami ina dana yake amma yaya daidaiton Allah yake shine abinda hankali ba zai iya kwatanta shi ba amma imani da shi dole ne mun taɓa ganin aljanna amma imani da aljanna fa wajibi ne to haka nan ma idan Allah ce ya daidaita mun yadda Allah ya daidaita amma daidaiton da ya dace da da zatinsa ya yake hankali bai iya kwatantawa imani da shifa wajibi ne tunda Allah ne ya faɗa wa man asdaqu minallahi qilan babu wanda ya kai Allah gaskiyan magana wa man asdaqu minallahi hadithan babu wanda ya kai Allah kyawun gaskiyan magana wasu alu anhu bid'a ka yi ta ƙirƙirowa ka nace sai an gaya maka faya Allah ya daidaita din nan wannan kuwa bid'a ce domin me yasa aka ce bid'a shi annabi bai nace ya tono sai ya sani ba annabi karan kansa to abinda annabi bai nace sai ya san shi ba kai in ka nace ka sabawa sunnan annabi anan kuma ka saba ta farkin magabata ina fata an gane a ce Allah yana saukowa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah zai zo alkiyama filin alkiyama tare da mala'ikunsa sahu sahu kana ce wani irin zuwan Allah yake yi ko wani irin sauka Allah yake yi yanda soja ke sauka saukan lema ko yanda ruwa ke sauka daga sama ko yanda ka kai ta nacewa ka ce he an gaya maka sai ka tono ya ne mana din Yadda Allah yake saka wannan na cewa akan wannan tone tonin bid'a ne ya saba musulunci ko kai ne yanzu in na baka asamin na ce binciko mun idan aka ce kai albarka ya sauka a garin Kaduna ka bayyana mun yadda albarkan ya sauka na baka asamin daga nan har shekara ɗari ce ka musiba ta fado mana gaya mun yanda ya fado din gaya mun yanda ya fado din ina baka asamin daga nan har shekara ɗari ba za ka gane ina fata an gane eh? zaman lafiya ya kafu gaya mun ya kafu kaman kusa ne idan ka ce musiba ta sauko yanda ake saukan lema ne soja ke sauka daga sama ko yanda ake sauka daga bishiya ko yanda ruwan sama ke sauka ko yanda jirgi ke sauka idan ya zo airport ya rashin ya musiban ta saukan mana taya ta sauko ka je ka gamu har ka gama ba za ka iya fani to idan baka gane wannan ba taya za a yi ka gane na Allah ka nace sai ka san na Allah ina fata an gane wannan shine example yace wasu Alu anhu bid'ah wa min Allahi ar-risala shi kuma Allah shine mai sako ya ba mu sako cewa ya daidaita mu yi imani kawai wa ala rasulil balagh shi kuma manzo Allah wajibi ne ya isar wa alaina tasdiq mu kuma namu mu gaskata wa taslim mu miƙa wuya wa hakaza qauluhum fi jami'i ayatil asma'i wa sifat wannan ita ce aqidan as-salafus salih magabata na kwarai a cikin dukkan wata aya da ta ambaci sufan Allah ko sunan Allah da duk wani hadisi da ya annabi ya ambaci sifar Allah ko ayar Allah namu kawai mu ce amanna bihi kullum min indi rabbina mu yi imani da abin da ya zo a al'ayan da abin da ya zo da hadisin kullun dukkansu min indi rabbina daga ubangijinmu ya zo amanna billahi wa shahad bi anna muslimun in abu yazo mana daga Allah kai mu ce mun yi imani da abun da ya zo mana daga Allah mu bi anna muslimun Allah ya shaida mu mika wuya ga wannan maganar babu ja ina fata an gane abin da ya dace musulmi ya yadda da shi kenan yanzu idan ka ce za ka yi tone-tone me yasa aka ce mu yi sallan asuba raka'a biyu mu yi magariba raka'a uku me yasa ake isha raka'a hudu a bayyane la'asar da da, da azhar su kuma a asirce ka ce sai ka tono wannan kafin kai sallah sai da in ba za ka yi sallar ba kawai tun da an ce ka yi kawai Allah ne ya ce ka masa raka'a biyu da asuba uku a magariba hurhudu abin nan ka ce na yi imani zan aikata haka naka ka gama to da fatan Allah ubangiji ya samu dace mana albarka ya mana muwafaka abin da ya saukaka kenan a yau insha Allah Amiya rabbal alamin